Shugabannin addinai a jihar Plateau sun shawarci gwamnati mai karɓar mulki da ta mai da hankali wajen kula da rayuwar al'umma suka kuma ba da jama'a shawarar su baiwa gwamnatin goyon baya don ta samu nasara. Sheikh Alhassan Sa'id na kwamitin amintattu na kungiyar izala ta ƙasa ya fara ne da kiran shugaban ƙasa goodluck jonathan da ya miƙa mulki a ranar 29 ga watan mayu dalili na na biyu na kiran ku yan jaridu in yi wa wannan bawan allah da muka yi shekara da shekaru muna faɗi tashi allah ya ba shi shugabancin wannan ƙasa shine general muhammadu buhari kuma allah maɗaukakin sarki ya ba shi ina yi wa musulmin najeriya da kiristocin najeriya da mazan najeriya da matan najeriya da yaran najeriya da manyan najeriya kai hada dabbobin najeriya ina musu murna ina wa mutanen ko al'ummar Fulato gaba ta murna da Allah ya kawo mana wannan sauyin da ba mu tsammani a daidai wannan lokacin wanda shekara goma sha bakwai ko sha shida kenan mutanen jihar filato suke fama da tashe-tashen hankula yanzu Allah ya kawo canjin gwamnati da muke sa ran duka waɗannan abubuwan za su zama tarihi nake roƙo da fata Allah sa al'ummar jihar Filato su ɗinke su zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya masu ƙaunar juna kamar yadda ake da can ana ƙaunar juna ana son juna ba tare da bambanci ba. Ina yawa Najeriya gaba ta addu'a. Allah ya sanya albarka da bunƙasar arziki da kwanciyar hankali. da tsaro a cikin wannan ƙasa sannan ina kiran 'yan najeriya burin da muke akan zaben waɗannan bayan allah ya yi yawa mu yi musu addu'a allah ya ba su ikon yin abin da muke zato harfi sai fatan da muke yi yara su yi makaranta masu zaman banza su daina duk yadda za a yi da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da manoma da makiwata musamman yara aikin yi a rage zaman banza wanda zai kawo ci gaba a wannan jihar ta mutu fulato arzikin jihar fulato ya kuma fiye da kowace jiha Sheikh Alhassan Sa'id kenan na kungiyar Izala ta ƙasa Shi ma shugaban kungiyar Kristoci wato kan reshen jihar Plateau Reverend Soja Bewaran ya buƙaci shugabannin ne da su yi ƙoƙarin haɗa kan jama'a don a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Da fari ina nuna godiya ga maɗaukaki Allah Ubanmu na sama wanda ya nuna mana alheri har an yi zababuka daga na President zuwa nasu state house of assemblies an gama lafiya zabe da aka yi na plateau na gwamna wata abin al'ajibi ne domin jama'a na plateau da krista da musulmi sun ce wannan abu ba abin fati ba ne abin plateau ne domin yadda plateau ta samu kanta a ciki so aka haɗa hannu a tare duka aka zaɓe barista lalong da professor turin su jagoranci wannan state yaya za mu ci gaba da kyau da ta zaman tare domin haka shugabanai masu zuwa su gane cewa ba bambancin addini ba bambancin uh, kabila su yi abin da zai nuna zaman tare a plato su rike kowa da kowa su yi yadda jama'a na plato za su ji daɗi cewa wahalar su bar zama banza ba. amma makarantunmu sun zama abin tausayi ba ka je asibiti ko a clinic ka samu magani ba sai ka je chemist a duba wannan da idon tausayi dole mu ba su goyon baya dole mu yi rayuwar hakuri kamar yadda na faɗa ba za su yi su biya bukatunmu duka ba so ina kira ga jama'ar plato ga baki ɗaya a manta da bambance-bambance mu yi tafiya tare inda muka takawa juna gaba mu gafarta wa juna mu zama masu bin doka. Reverend Soja Bewaran kenan shugaban Kan a jihar Filato, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.